yanzu haka lamura sun soma daidaito a kan garuruwan da ke kan yankin tafkin chadi tun bayan sake kwato garuruwan daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram wani suka yi kaka gida a ciki a baya yanzu haka dai za a iya cewa harkokin kasuwanci ya kan kama a karamar hukumar kukawa da ke jihar borno ɗaya daga cikin garuruwan da suka yi suna wajen sana'o'i daban-daban wadda kuma yanzu hakan dubban mutane da dama sun riga da sun koma gidajensu yayin da kuma wasu daga ciki ke shirin komawa sakamakon samun zaman lafiya da aka yi a wannan gari mun da ya ziyarci wannan gari cikin wannan makon inda har ma muka kashe dare a wannan gari yayin da muka ga harkoki na ci gaba da gudana jami'an tsaro kuma na ci gaba da sintiri don samar da tsaro da kariya ga al'umman wannan gari su kuma mazauna wannan gari sai dai hamdala don tuni ma aka soma tunawa da harkokin al'ada na kaka da kakanni kamar haka garin kukawa kenan da ke arewacin borno ko kuma za a ce headquarter arewacin borno kenan inda za a iya cewa zaman lafiya ya dawo nan cikin dare ne kuma ake wannan kide-kide da za ka ga mutane na ta takawa saboda tunawa da al'ada da kuma murnar zaman lafiya ya dawo a wannan yanki na kuma shiga cikin kasuwar garin na kukawa wanda na soma da zan tada wasu 'yan kasuwa game da yadda suke ji da kuma yadda harkokin kasuwancin ke gudana kamar haka yanzu a ranar ina cikin kasuwar kukawa ko nan ba mana me kike yi ko sai da fanke ko sai da fanke ko da wainan shinkafa to da wainan shinkafa eh. to yanzu kamar ya kasuwa take alhamdulillah to eh, tun yaushe kika kika fara wannan sana'a nan a nan garin sun bude wata shi daya na dawo na zama a nan sana eh, to mm. ya zaman lafiya yake yanzu lafiya kalau an samu zaman lafiya ko lafiya kalau ana samun kasuwa alhamdulillah to Allah ya taimaka amin sunana Abdullahi Baida cikin gari na muke yanzu ina cin kuka ne kukawa eh. kana sana'ar shayi a nan shekara nawa shayi a nan kimanin shekara goma sha shida sha shida kana sana'ar shayi eh. to wannan rikici ya shafi sana'ar ku ne eh wannan rikicin kam gaskiya lokacin da ya zo ya shafi sana'ar mu barin da mu kai gabaki da tukuna muka dawo yanzu da aka bude to yanzu ya ya sha'anin rayuwa yanayin rayuwa take a gare ku eh, to gaskiya sai dai godiya yanzu kam gaskiya bamu da wani dardariya game da duk wani abin da ya faru a baya me za ku ga gwamna gaskiya abin da muke so mu ga ma gwamna dama gaskiya muna buri ya zo ya ga mahallin mu yanda muke kuma da irin abubuwan da suka faru a baya so ne gaskiya tun da shi da kansa ya zo da wani abu ba sai mun gaya don shi da kansa ya zaga ya san abin da muke tattare da shi a nan wurin alhaji bukar Alhaji Bukar kai ma mazaunin garin cikin eh kukawa ne kamar ganin cewa an dan samu matsala kuma an zaman lafiya samu dawowa kamar ya za ku bayyana irin rayuwar ku take ne yanzu haka eh yanzu bukata mu ne kawai yanzu irin relief material haka wannan shine bukata mu yanzu haka kamar na me kenan irin su kayan abinci haka ka ganin cewa gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya zaci wannan garin na kukawa tare da su masu ɗimbin yawa hakan yasa na tambaye shi ko menene ma makasudin wannan ziyara nan arewacin Borno mu ziyarci mutanen mu mu ga yanayin da suke ciki kuma mu kaddamar da raba abinci da shugaban kasa muhammadu buhari ya tallafa mana kuma mu ga yanayin da gine-gine da muke musamman mata fannin ilimi ta magarantu domin magarantu ita ce tushen arziki ilimi ita ce abin da za ta raba mu daga masifan boko haram da yaki da talauci a yi gine-gine asibitoci magarantu gidajen talakawa batun ruwa da kuma batun noma don mun je har doron baga kuma mun ga mutanen mu suna cikin farin ciki yanzu dai abin da ya rage al'umman wannan yanki da ma arewacin Borno baki daya shine samun dawwammamen zaman lafiya mai daurewa wanda zai ba su damar ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya